to ina jin an haɗa mutum da bala'i sauro ma ya hana ka natsuwa yana ka tsakan guda ɗaya ma faka annama kharra minas sama'i kamar mutum ne wanda aka rikito da shi daga sama ta ɗaya ma mala ko a hau da mutum jirgin sama ya ƙure irin abuna 40,000 eh, feet sannan a sako mutum daga can a turo shi yana wuntsulawa minas sama'i yana gangaro yana gangaro fatakhtafuhu tayru sai a samu su kuma waɗansu tsuntsaye a sama din suna ce mun samu nama suna binka fiwu suna fisgan naman ka kana gangarowa suna binka suna yayyaga ka can kuma da ka tashi fadowa a kasan sai aka samu wata iska kuma mai karfi ta zo ta daɗa ɗaukan ka ta jefa ka can tsakanin waɗansu matsatsun duwatsun da ba za ka iya fitowa ba shine ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق kaga mutum wuntsulowan kanshi bala'i ne ga irin su shaho dinnan suna bin mutum suna fisgan naman shi kuma suna yayyaga shi sannan kuma shi ma bala'i ne da mutum ya zo faduwa kasan kuma ya haɗu da wata guguwa dama mai zuwa mai ƙarfi ita kuma da ta ɗau mutum sai ta je ta sanya shi a wani saƙon da ba za a iya zaro shi ba Allah ce kwatankwacin wanda yake shirka kenan ina fata an gane ko akwai mai magance masa lokacin da yake wuntsuna wannan ka haka ba mai magance masa a lahira ya Allah subhanahu wataala wa ghairu zalika da makamancin waɗannan ayoyin wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqullahi lahi alal ibadi ko haƙƙin Allah da yake wuyan bayinsa shine an yi abu duhu su bautata masa wala yushriku bihi shai'an. kada su kuskura su haɗa Allah da wani abu wa haqqul ibadi ala shi kuma haƙƙin bayin Allah a wajen Allah shine Allah yu'azziba man la yushrik bihi shay'an shine Allah ba zai azabtar da wanda bai haɗa shi da wani ba ina fata wannan shine haƙƙi haƙƙin Allah a wuyan mu kar mu yi shirka kar mu hada shi da wani mu kuma haƙƙin mu a wajen Allah ɗin shi kuma ya ce ba zai azabtar da wanda bai hada shi da kowa ba ina fata an gane ko to saboda haka shirkan tana zuwa mutum ta yanda fa baya zato kar ka ɗauka tsugunawa a gaban boka kawai shine ka shirka ka tsuguna gaban babban wani dan siyasa babban wani shugaba ya rika baka command kawai ya mai da kai hayaki nan shi kawai kai aikinka kenan ya baka kuman kana jira a baka kuman ka je ka yi barna ka je ka kona dukiya ka kashe wannan ka kashe wannan ta ya za a ya umurce ka ka bi shi a inda Allah ya haramta shine ka bauta masa ne kuma ka rika jiwa in ka bari zai halaka ka ka rika jiran da ka bar shi fa kenan ka lalace ba za ka samu abinci ba ka mai da wani godfather ai kaga kafi a ce fada din sai da aka kira shi god ina fata an gane ka rika ji faranda ya yace ya barka ka lalace kai kam duniyan shi kenan ka rika ji kuma idan da kake tare da shi fa haka nan ba bambanci wal muqtiru da wanda koye abun nafukan da suke koye menene kafirci a zukatan su amma kudin da su ne kwana islam kal munafiqina kaman munafikai al mukhadiina masu yaudara alladhina yusiruna kice innal munafiqina lalle munafikai fi darkil asfali minan nar suna cikin wato wato can mataki kasa kasa kasa da wutar jahannama ne na farko walan tajida kasa ake raki Allah rufa mana waɗanda ba za su je karkashin wutan jahannama ba su ne waɗanda suka tuba wa aslahu kuma suka gyara wa atasamu billahi da Allah wa akhlasu lillahi kuma suka tsarkake addinin nan atasamu billahi sai riko da Allah wa akhlasu tsarkake addinin har can cikin a samu Allah ne to yanzu ne in sai haka fa ma'al mu'minin yanzu ne suka zamanto tare da mumunai wa ghairi zalika da makamantun waɗannan ayoyin wannan sune ne wanda suka yi magana akan babban shirka da hatsarinta in Allah ya raya mu gobe za mu yi ƙaramar shirka. mu ji